فاسألوا أهل الذكر ذكر سني حكمي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الظاهرين جماعة ما صور عليه بركم كده ورحكا دكما ساك سادوا دمو أتكين شرن كرام ساني أمكمي شرن دكم بجرور تنبيه تارق وقرن أمسا تابسا بنشكي أتكين لتافين الله واتو القرآن بسركي wanda barna ba ta zuwa masa ta gabansa ko kuma ta bayansa saukakke ne daga mai hikima abin godewa da kuma hadisan iyalan gidan manzon Allah ya tsarkaka waɗanda su ne suka kiyaye hadisai da kuma sunnar kakansu Mustapha tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi tare da iyalan gidan tsarkaka sun kiyaye shi daga duk wata gurɓata na ragi ko na ƙari sannan suka bayyana wa al'umma hakikanin ilimi sunna da tafarkin manzon Allah domin samun tsira daga bata Tambayar mu ta yau, menene alakar da ke tsakanin imani da Allah ta tabaraka wa ta'ala da kuma imani da ranar lahira? Kafin amsa wannan tambaya, bar mu saurari wannan. maa saurare hakika idan muka koma cikin alkur'ani mai girma za mu ga cewa ayoyi da dama idan suka ambato imani da Allah sai sun ambato imani da ranar lahira. Kai wasu ayoyin ma sun bayyana cewa imani da Allah da kuma ranar lahira shine asalin aƙida da kowane addini da aka saukar daga sama ya kira a kansa. A cikin suratul bakara aya ta 62 Allah ta baraka wa ta'ala ya ce, Haƙiƙa waɗanda suka ba da gaskiya da annabawan da suka gabata da waɗanda suke Yahudawa da Nasara da Sabi'awa, duk wanda ya ba da gaskiya da Allah da ranar lahira, ya yi kuma aiki na gari, to suna da ladansu a wurin Ubangijinsu, babu kuwa tsoro a gare su, kuma ba za su yi baƙin ciki ba. Abin da za mu fahimta a cikin wannan aya mai girma shine samun tsira zai kasance ta hanyar imani da Allah da ranar lahira. To yaya ne hakan zai kasance? Wannan aya da kanta ta bayar da amsa domin bayan ambato imani da Allah maɗaukakin sarki da kuma ranar lahira ta ambato cewa tare kuma da aiki na gari, wato imani da ranar lahira na daga cikin ayyukan da suke sanya mutum ya aikata aiki na gari. wannan shine abinda da ayoyi da dama na alkur'ani mai tsarki da kuma da san ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi tare da iyalan gidansu tsarkaka suka yi tabbaci a kansa kamar yadda shirinmu na gaba za mu yi bayani kan alamomin gaskiyar imani da allah da kuma ranar lahira amma yanzu idan muka koma kan tambayar mu ta yau wato alaƙar da ke tsakanin imani da Allah da kuma ranar alƙiyama hakika ya bayyana a cikin ayar da ta gabata cewa imani da Allah da kuma ranar alƙiyama abu ne masu bin juna da ba sa rabuwa a mahangar alƙur'ani kuma wannan na a matsayin asalin imani da itikadi na littattafan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar kuma suke sanya mutum aikata ayyuka na gari da hakan zai sanya ya tsira daga aikata mummunan ayyuka da za su kai shi ga mummunar makoma. Har ila yau ayar da ta gabata ta yi ishara da cewa imani da Allah da ranar lahira yana kare mummuni daga duk wani tsoro da kuma baƙin ciki kuma yana kiyaye masa kyawawan ayyukansa a yayin da aka san hakan kuma wato rashin imani da Allah da ranar alkiyama yakan jefa mutum zuwa ga shakiyanci da kuma aikata zalunci a cikin suratul qasasi daga aya ta 39 zuwa ta 40 Allah maɗaukakin sarki ya ambato da gawa gami da girman kai na fir'auna inda yake cewa ya kuma yi girman kai shi da rundunoninsa a bayan ƙasa, ba da wata hujja ba, suka kuma yi tsammanin cewa su ba za a komar da su zuwa gare mu ba, sai muka kama shi tare da rundunoninsa, sannan muka watsa su a cikin kogi. To ka duba ga yadda ƙarshen kafirai ya kasance. Hakika masu saurare rashin imani ga ranar lahira shine musabbabin dukkanin matsaloli na kaucewa daga hanya game da aikata zalunci da kuma girman kai kamar yadda wannan aya mai albarka ta bayyana. Masu saurare barkamu da sake saduwa. Hakika rashin imani da ranar ƙiyama na daga cikin dalilan da suke sanya mutum ya yi ta bautar duniya yana zaluntar mutane domin shi a mahangarsa rayuwar bakinta kenan. Wato bakinta duniya kawai don haka zai ci gaba da sharholiyarsa idan yana da ƙarfi ya taka wanda yake so ya zalunci wanda yake so. Har ila yau son zuciya da bin son rai na daga cikin ababen da suke sanya ɗan adam ya yi musu da ranar alkiyama kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa. Kuma suka ce, ba mu da wata rayuwa sai ta duniya, ba kuma za a tashe mu ba ranar alkiyama, da kuma za ka ga lokacin da aka tsayar da su a gaban Ubangijinsu, ya ce da su ta harshen mala'iku, yanzu wannan ashe ba gaskiya ba ne, su ce lallai gaskiya ne, ya ce, mun rantse da Ubangijinmu, ya ce, To ku ɗanɗana azaba saboda abin da ku kasance kuna kafirce masa. Hakika waɗanda suka karyata Yahudawa da Allah, wato tashin ƙiyama, sun taɓe, har sai yayin da alƙiyama ta zo musu ba zato ba tsammani, za su ce, Kai mu kan irin sakacin da muka yi a cikinta wato duniya, suna kuwa ɗauke da laifukansu a bayansu. ba shakka abin da suke ɗauke da shi ya munana rayuwar duniya ba komai ba ce illa wasa da sharholiya kuma ba shakka gidan lahira shi ya fi alheri ga waɗanda suke jin tsoronta yanzu ba kwa hankalta suratul an'ami daga aya ta 29 zuwa ta 32 har ila yau masu saurare idan muka yi nazari ga ayoyi na 24 zuwa 26 na cikin suratul jasiya za mu fahimci cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana illar masu jayayya saboda san ransu kamar yadda aya ta 23 cikin wannan sura mai albarka ta ishara da shi wato bin son rai shine sakamakon inkari da kuma musu da ranar alkiyama Allah ta baraka wa ta'ala ya ce suka kuma ce ai ita ba wata ababa ce face rayuwarmu ta duniya za mu mutu mu kuma sake rayuwa ba kuwa wani mai hallakar da mu sai zamani alhali kuwa ba su da wani sani game da wannan, ba abin da suke yi sai zato, idan kuma ana karanta musu ayoyinmu mabayyana, ba su da wata hujja sai kawai suka ce, Ku zo da iyayenmu idan kun kasance masu gaskiya, kan za a tashi ƙiyama, ka ce, Allah ne zai raya ku sannan ya kashe ku, sannan ya tayar da ku a ranar alkiyama, babu kokonto a cikinta. sai dai kuma yawancin mutane ba sa sanin haka. Suratul Shasiya daga aya ta 24 zuwa ta 26. Hayyuka masu saurare Alƙur'ani mai girma a kurare daban-daban ya ambato cewa yin musu da ranar alƙiyama ya kasance daga cikin muhimman makami da kuma abin jayayya ga masu girman kai da azzalumai ga annabawan Allah masu girma amincin Allah ya tabbata a gare su kuma da wannan ne suke jaya wa kansu kaucewa daga hanya girman kai gami da zalunci ko da a zahiri suna kallon kansu a matsayin wato ga waɗanda suka yi imani da Allah a ɓangare guda kuma kiran dukkanin annabawa gaba ɗaya sun tabbatar wato sun tabbatar a kan imani da Allah maɗaukakin sarki da kuma ranar alƙiyama da kuma hisabi domin haka shi zai sanya halittu su nisantu da aikata shaƙiyanci hakan mabuɗi ne na kofofin tsira a gabansu. Masu saurare takaitacciyar amsar tambayar mu na wannan shiri shine akwai alaƙa mai mahimmanci a tsakanin imani da Allah da kuma imani da ranar alƙiyama. waɗanda su ne tushen kiran annabawan Allah da kuma littattafan da suka zo da su kuma ta hanyar imani da su ne tsira da kuma jin daɗi game da walwala ke tabbatuwa ga ɗan adam. Ma saurare ganin lokacin da aka ɗeba wa shirin ya kawo jiki a nan za mu da sa'aya sai kuma a mako na gaba da yarda Allah sa a ji mu ɗauki da wani sabon shirin a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin har ya kammala musamman ma Muhammad Usman Awwal Kunya ni da na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير إني بعطفك أستجير يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير إني بعطفك